Assalamu alaikum ku da haka suna na Munirat Abdulsalam wannan maraji din. Yau na zo ku da wani sabon topic kai wannan topic ne yana bani dariya. Wai wani ne <laughs> ya kira ni ya ce wai ya saki matar shi. Na ce don me sa ka saki matar ka wai sabida wai durin ta yi girma da yawa. <laughs> Sabida durin ta yi kato da yawa. Shi yasa ya sake ta. wato maza reni ya kai haka ya kai inda har za ku saki mace saboda wai durinta ya yi girma da yawa okay let's talk about durin karan kanshi duri karan kanshi scientists in the house feel free to debunk this za ku yi debunking na wannan maganar ɗin um, durin karan kanshi is 3.2 cm i think in ya gama girma kenan da macen da ta gama budewa kenan 3.2 cm okay 3.2 cm ana maganan buran da yake nan size din daidai haka baya wuce size na hannunan nan mace za ta zauna da kai all her life tana cin bura size na hannunan nan kaman wannan imagine iyakan girman buranka kenan iyakan shi kaman haka amma za ta zauna da kai kana bata wannan buran din kun san size na buran da mace ta fi so a rayuwanta bari in gaya maku abin da ya kai wannan girma mhm mata ba su fito su gaya muku ba ba ta fito ta gaya maka ba a kan cewa irin buran da take so kenan amma ku za ku je ku zauna ni ga irin kalan durin da nake so ga yadda nake so ya kasance eh za ku je ku zauna kuna faɗa kan cewa ni in ba kaza ba in ba a ci ni kaza ba in ba kai me, me, me kake karawa me kake mata eh ni dai na san da cewa ba matan da za ta je yau ka saki mace wai saboda wai durin ta yi girma ta je gidansu ta faɗa kan cewa gashi na shine dalilin da ya sa ka sake ta saboda durin ta yi girma ba za ta zuwa taba zuwa ta gaya ma duniya abin da ya sa ka sake ta ba kenan kai kuma fa buranka bai karami ba ya kai ka sani akan cewa buranka bai karami ba kai ma buranka ya karami shi yasa kake ya me faru ya aka yi ka aure ta virgin ya aka yi ma yi girman ya aka yi waye ne yasa shi ya girman ba yaranka ba tana haifan maka yara tana kulan maka da gida ka oh ka je waje kenan kana taba wani ko in ba kana taba wani durin baya ya kai ka sani akan cewa nata yayi girma hmm? ita ba za ta iya ta bi wani namiji a waje ba kai kadai ne ta sani kai kadai ne take da shi amma har kana da guts din da zaka je ka sake ta saboda durin ta yi girma saboda ka san da cewa ba za ta je gidan su ta faɗa kan cewa abin da ya sa ka sake ta ba kenan ka sa ta ta yi wannan kwalliyan ta yi wancan abun ta shiga nan ta fita nan ta sha wannan ta yi wancan don ta yi pleasing ɗinka kai me kake saboda kai pleasing ɗinta ka gaya min ka je ka kwanta akan gado bayan ka gama ci ka kwanta kana gwarti ngwar ngwar ngwar ngwar akan gado an gaya maka shine ne wasu ku har yanzu ba su iya taba mace ba ba san su sa harcen su lafiya su sa hannu su yi su tattaba wurin din su ba su ma iya arousing na mace ba ma in kin ga dama ke tashi in kin ga dama kan jikin ke tashi su dai kan su tura buran su zurut su ci su fitar da shi buri ya cika har yanzu duk da ma wa'azin da nake muku nan wasu ku har yanzu ba sa ɗaukar lectures <laughs> sai matan ku yanzu barin gaya muku idon su ya bude <laughs> eh barin yi shuru amma ku ji tsoron matan yanzu <laughs> yanzu in kana so a zauna lafiya ka san me za ka yi ko da a ce buranka ba babba bane ba matsala bane <laughs> mata mu za mu yi manajin ɗinku a haka inda muna son ku shikenan ko kuma muna son kuɗin ku <laughs> ko kuma wani abun hannun ku saboda kun san abin da nake faɗa yawancin mu yanzu ba mu aure saboda soyayya ana aure don kuɗin mutum ne ko abin da zai iya baya so saboda haka <laughs> ana zama ko don kuɗin ma so saboda haka bari in gaya maka the best option a zauna lafiya kai ma ka fare mata wani abu yau don ta ji daɗi ka tsaye zumbu zumbur ɗina is the dope sai zumbur dubu ishirin in ka saya zumbur din ka sha ka mike at least in buran ka mike yake wala ko bai da girma lahiya lau amma sun ku ko mike ma buran ku bai mike ba yana na a tankware <laughs> ku don kamar ko na mata daɗi ne haka mace tana hakuri da ka sabida kai a ce ma ba yadda za a yi ne matan aure ta je to wani dalili ne zai sa maki je ki samu iyaki kina sakancin saboda durin ki yi girma ne yasa kika rabu da miji ma matan da za ta fito ta faɗa gaskiya abin da ya yasa kenan mijin ta ya rabu da ita ko kuma ba kuma ga zawarawa sun yawa akan titi dalilin kenan ku kuma maza sai ku je ku ɗauko yara kanana ku aura lahiya lau ka riga da kayi winning one zero <laughs> ita ta yi losing amma kar ki ɗauka kamar kin yi losing ƴan uwa ba ki losing ba as a woman saboda kin ga yaran kin nan sun fi bura yaran da kika haifa sun fi miki bura yar uwa sun fi komai a duniyan nan sun fi komai a duniyan nan they are your top blessings so sai ki hakuri da duka nonsense inda zai gaya miki lokacin shi ne in ma yace zai miki kishiya ki hakuri inda akan wannan dalilin ne ba wani abu ba ne ki yi it is not a big deal ita ma za ta zo ta buɗe so sai ya ci gaba da yi in halin shi ne zai kai stage inda shi ne ba zai iya ciyar da su ba shi yasa muke faɗa kan cewa ba ma son almajiri ku zauna ku rika yin calculation kafin nan ku je kuna haifan yara da yawa haifan yara da yawa ba da kyau a wannan zamanin din ku yi family planning kuma zan kamar yadda mata suke yin family planning akwai na maza ku yi family planning kowa ya family planning ayi ba ku yi aiki ba ba ku yi kuma ba sai ku zo kuna faɗa abin da kuka ga dama dalilan da ba su da gaira ba dalili wai shine dalilin da yasa zaka saki mace ka sai zumbur ka sai zumbur akwai karamin shi dubu goma babban shi gashi nan dubu ishirin ku sai zumbur ku kuma matan <laughs> ko da a ce durin ki ma buɗe yake ki dan sa in kika yi kanshi kika yi making effort kika dan yi sokin din shi da sauransu kamar yadda ke koya muku kowane rana anan za a yi tasiri wannan damuwan din <sniffs> amma wannan gayan na ya ban haushi wallahi wannan dan renin hankali ne tab ma essa ya sake essa vida durin ta yin jaluwa nanu